gini ah, saƙo ne zuwa ga jahilan wahabiyawa da kuma masu izgini gami da magana ah, malam usman kusfa zariya da girgi da ya ɗauko yana bayani akan sunayen sahabban shehu tijjani ma'ana almajiran shehu tijjani wanda waɗannan sunaye abu ne wanda yake rubuce a cikin littattafai kuma sunaye larabawa daman da'iman zaka samu yana da sarƙaƙiya tun da shehu tijjani ba larabe ne wanda in ka duba cikin wannan littafin mai suna kashful hijab an manta da kama a sheki a tijani min al-ashab zaka samu waɗannan sunaye amma aka samu jahirai daga cikin wahabiyawa suna ganin abin kamar wani abu ne na sufanci ko wani karatu ne ko wani abu ne wanda ya saba ma ainihin addini ko aqida wanda aka samu jahilai wasu na izgini waɗansu na faɗan malaka kalamai marasu inganci da ainihin abin da shafa to irin wannan sunaye kamun shehu tijjani ai an yi ibnu taymiya domin tsakanin ibnu taymiya da shehu tijjani kusan shekara ɗari shida ne to shehu tijani Shau Ibn Taymiyyah yana da irin wa'annan almajiran. Yana da irin wa'annan shehunnan, wanda a rubuce yake a cikin littattafai sunayen irin wa'annan shehunnai da kuma almajirai wanda in ka ji sunayen ma ya yi kamanceceniya da sunayen Shehu Tijjani da sunayen almajiran Shehu Tijjani wanda kuma insha Allah zan tabbatar muku da waɗannan sunaye na almajiran Ibn Taymiyyah wanda su ma yana nan a tsare a rubuce kamar yadda yake a cikin littattafan almajiran Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu amma kamun nan bari in sanya muku maganan wannan mai kwakwalwan yaran Dr. Jaki wanda shi kullum ka rasa gabansa ka rasa bayansa wanda baya fatan baya fahimtar addini daga sunaye sai sai abu ya zama zandaka suna ambatan suna kawai sai bai sai sai mai da mutum zindiki bari in sa muku bidiyon ku ji daga nan zan karanta muku sunayen almajiran ibnu taymiya waɗanda sahabban ibnu taymiya waɗanda shi ma aka rubuta a cikin littafi da irin wannan sigar bari sanya muku shi ku ji social media ne ta zo ta fallasa su yanzu social media ya fallasa su wala da ba duk wannan tatsuniyoyi da iskancin wallahi mu muna ji muna ji suna faɗa to social media ne ita ta fallasa su har kuma kuke ci amma da sai wanda yake halattan wuraren su sai wanda yake karatu zai ga littafi abin yana nan a littafi ba haka kawai yana nan a littafi to yanzu Allah ne fallasa su zuwa social media suke faɗa abin yake watsuwa kowa yake ji amma haka dikar take daga zandaka sai ka furci kama alhamdulillahi mu godiyan da muke ma Allah ana ganewa kai wani iskanci ma zuwa sa iya faɗa kai akwai maganganun da ra'asar jarima shekara talatin zuwa talatin da biyar wallahi yau bai sai maimaita su ba bai saba ba saboda ya san gari ya waye muna da su maganganun bai sai maimaita su da bakin su muna da su a kasir bai sai maimaita su ba saboda ya san yanzu gari ya waye an san mutane sun sun fara sani inda aka sa gaba addini ba kamar da ba ka zo ka yi tatsuniya ba da ba irin wani tatsuniya aka samu masu wasan turmi bane ko ba shi bane wajo zai zo ce mu lahira tashin kiyama sauran shekara uku ya ce karbi kudin ku ya gudu tashin kiyama sauran shekara biyar shekara biyar din ta zo ta wuce wayam shekara uku ta zo ta wuce wayam yana ko yan wasu tuni suke sun bace wa gurja alhaqu wa zakal batilu innal batila kana zahuka gaskiya ta zo ƙarya ta gudu ta rugurguje wasu wasu su yanzu yara yau sun sama masu wasu tuni ne a yanzu yaran yau yan shekara 20 sha biyar duk sun ma ba su wasu tuni ba da su ne a kasan nan turmin ma da shi wannan da jaki yake magana ai ba su ba su ah, masu wa'azin turmin su ne irin suka biyar gombe irin wa'azin suka biyar gombe su balalau shine wa'azin turmi shine wa'azin turmi ko a da masu wa'azin iskancin da ake yi wa'azin turmin ba kowa bane suke wannan wa'azin turmin illa wahabiyawa yan uwan shi wannan ta jakin su suke wa'azin turmi so yan dariƙa baka ganin su illa a wurin maulidi illa a wurin walima a nan ne zaka samu yan ɗarika ko kuma a zawuyoyinsa a nan suke zama su yi wa'azi babu wani ɗan ɗarika da yake zuwa ya ainihin kafa lasifika wai yana wa'azi da niyyar neman duniya ko da niyyar a'a yan ɗarika su wa'azi suna yin shi ne a zawuyoyinsu masu wa'azin turmin yan iskan da kake ambata da ki ban ai a cikin ku ne kai magana akan cewa ah, irin mangan da aka ɗauko musamman na shi wannan ah, malam Usman Kusfa yan uwa abinda ba ku sani ba wannan malam Usman Kusfa da za a tara yan izalan Najeriya da yan izalan Ghana da yan izalan Kamaru da yan izalan Congo da yan izalan Afirka gabaki daya billahi allazi la ilaha illa wannan malam ba su kai shi ilimi ba suna ganin shi a social media haka kaman wani jahili ko na rantse da girman Allah na taba halartar majalisin su daya ilimin da ke bayarwa wannan bawan Allah a majalisin shi babu wani bawahabiye da yake da kwatankwacin wannan ilimin wannan bawan Allah ya haddace riyadu salihina wallahi da kai yake ba da riyadu salihina hadisi da isnadin shi da matanin hadisin da isnadi haka yake bayarwa wannan bawal kake ganin shi ya haddace ya haddace bulugul marami duk wa'annan littafan su bukari su muslim wallahi da ka yake bayarwa lokacin da ɗaliban suke zuwa da littafin a hannunsu shi da ka zai ja maka isnadi da ka zai ja maka madani kuma ya fassara maka kuma abin da ya tabbatar maka shi wannan malam Usman Kusfan a nan garin mu Zaria ba wai jahili ba ne ka bibiyan maganganun shi da yake yi karatu karatuttukan za ka samu babu kurakure ko da na hau zai tabbatar maka da malami ne ba wai tsaron malaman wahabiyawa ne. kai da jagi bari in gaya maka shi wannan shehu malam usman kusba da girgi wallahi a cikin malaman ku gabaki ɗaya na afirka wallahi ba shi da tsara a ilimi kowane bangare ya muku nisa saboda haka taslimi shi ke kaiwa ka fahimci abubuwan da ake faɗa da muku tun da jahilai ne ya na zahiran min alhayati duniya kawai ilimi na zahiri kuka sani sunaye kawai bai fito muku da su amma hankalin ku ke tashi dan ya daga tabarmar gidan Shehu Tijjani ya ce ga tabarmar gidan Shehu Tijjani Shehu Tijjani nan fa yana nan har yanzu ma'ana gidan shi yana nan har yanzu akwai ƴaƴan shi akwai jikokin shi akwai tabakunan shi suna nan har yanzu in an samu tabarmar gidan shi shine laifi shin sarkin Dubai har yanzu baya ba akwai gashin manzon Allah a hannun shi ba akwai asar na a hulan manzon Allah rigan manzon Allah takobin manzon Allah duk ba yana nan ba shehu tijanin bai yanzu kwata kwata da rasuwarsa yayi nisa fa shekara 300 in an samu tabarman gidan shi aibu ne karibun layi karibun layi bai ɗauko dutsen menene ma yake nunawa ba saboda tijjaniya ita ta fi damun ku sai ku yi ta inkari karibin layi bai ɗauko wani wani abun nan a cikin kwalba shi ma yace gashin manzon Allah bane saboda dika tijjaniya ita ta fi damun ku to saboda haka ka sani da tijaki wallahi wannan malam Usman da kake ganin shi ba mashiricin mutumi bane mutum ne ga ikilasi bayan ikilasi sannan ga soyayyar manzan Allah ga taslimi sannan ga ilimi wallahi tallahi babu wanda a cikin wabiya wanda kowane fanni na ilimi wanda malam ba zai koyar da shi ba malami ne bi ma'anar ilimi malami ne bi ma'anar ilimi karatun da yake bayarwa duk Najeriya babu zauren da ake bada karatu na wahabiyawa wallahi kamar zauren bawan Allah nan ya haddace da ka ka je za gani ɗalibai akwai littafi a su amma shi da ka yake bada karatu saboda haka daga Idrisu kai jahili ne wallahi wannan zai koyar da malamin malamin malamin malamin malaman ka barin tabbatar muku yan uwa sunayen da suke ta izgini akai wannan tarihin shehu eh, wannan tarihin Ibn ne zan karanto nasu sannan karanto sunayen da shi shagun malam usman kusfa ya karanto ba da kai karanto su ga su a cikin wannan littafin na na ainihin ah, sayyidi alhaji ahmad bin haji al-ayyashi sukairich wanda shi ne ya buga wannan littafin shi ma sahibin shehu tijjani ne ah. almajirin shehu tijjani ne zan karanto sunayen amma kamin karanto bari in fara karanto naku wahabiyawa almajiran sahabban ibnu taymiya sahabban ibnu taymiya ku saurara ku ji a cikin wannan littafi shi magashi gashi ya kawo sunayen sahabban ibrahim taimiyya. daga cikin su akwai dini umar bin abdullahi bin ah, bin al-ahad bin kushairi an ji ko akwai muhammad bin abdul ahad shamsuddini shamsuddini al-amidi sannan akwai Muhammad ibn al-Munji Sharafuddini shi ma almajirin ibn taimiyya ne Sabon ibn taimiyya ne akwai Shamsuddin Tardami akwai Shamsuddin eh, Tadmiri shi ma ɗalibin Ibn Taymiyyah ne almajiri ne akwai Alauddini Ibn Sharafuddin Sa'igi akwai Fakhruddin bin Sharafuddin Sa'igi akwai Ibn Kasir sahibu tafsiri akwai Abdullahi al-Askandari akwai Salahuddin al-Kutubi akwai Abdurrahman bin Mahmud bin bin Abi Danil ah, Ba'alkabi akwai Kaji ba'alakabi ah, ba'alabaki ji sunan ba ba'alabaki eh abdurrahmani bin mahamudu bin abidani ba'alabaki ga su irin sunayen da ake karantawa na sabban shehu kuna izgini ibnu jami'a mana da sabbai almajiri masu irin wannan sunan kaji wani bai ba'alabaki kaji ko akwai muhammad bin muhammad bin ah, bin Sa'idi Nuruddini akwai Fakaruddini Muhammad akwai Sharifuddini Muhammad bin Sa'aduddini Sa'aduddini bin Bakiki kaji bin Bakiki akwai Zainuddini Sa'aduddini Bakiki akwai Shamsuddini bin Sa'aduddini Al-Harrani akwai Ahmad ibn ah, akwai Ahmad ah, eh, bin Ibrahim al-Wasidi al-ma'rufu bi bin Sheikh hazamina akwai shamsuddin addibahi bin ahmad akwai ibrahim ibn ahmad gayyani kadimu shaiki wanda shi hadimin Ibn taymiya ne ma akwai ahmad bin muhammad marwiyil hambali akwai abu muhammad bin abdullahi bin rashiqil maliki akwai alauddini aidugudi kaji alauddini aidugudi wannan ba daga cikin almajirin Ibn taymiya ne ala'uddini ai dukudi akwai saifuddini akwai saifuddini kasa ba mamlukul bakuki ka gaji ko akwai saifuddini kasa ba mamlukul bubakari akwai shamsuddini muhammad ruzaizu akwai salahuddini bin yusuf bin hajir tarkiti kaji hajir tarkiti su ma almajirin Ibn taymiya ne sabbin Ibn taymiya ne wane akwai salahuddini yusuf bin muhajir at-takriti mene at-takriti at-dusi kuma at-takriti at-dusi su nan sahabban Ibn taymiya ne sannan akwai yusuf jamaluddini abul hajajil maziyi abul hajajil maziyi sannan akwai sharafuddini bin abdullahi bin hassan akwai muhammad bin ah, bin abi bakar shamsuddini ibn al shi wannan ibn al kenan akwai abul fatih muhammad bin sayyidin nasir ya'mari akwai muhammad bin ahmad bin abdulhaji mai uqudu durriya kenan shi ma ɗalibin ibn taimiyya ne an gane ko sannan akwai kamaluddini ibn zalmakani ah. kaji zalmakani al shi ma sahabin ibn taymiya ne ah. eh akwai kamaluddin ah. ibn zalmakani akwai alamuddin al-barzali alamuddin al-barzali akwai ibn akwai ibn shahir zuri al hmm. ibn shahir zuri al Akwai akwai kudubuddin musa muhammad muhammad yunini kaji ba wannan duk almajiran wa duk almajiran ibnu taymiya ne an ji ko eh duk almajiran ibnu taymiya ne gashi sunayensa suna yi kama da sunayen almajiran shehu tijjanin akwai kudubuddin musa bin muhammad yunini akwai shamsuddin zahabi duk almajiran ibnu taymiya ne sannan akwai ahmad bin yahaya bin fadlillah akwai umar bin ali al-bazzar bin Ali al-Bazzar Imam al-Bazzar kenan mai wancan littafin al-Alamul Illiya akwai Abdullahi bin Ahmad Makari akwai Abu Hafsin bin Umar bin al-Wardi akwai Ibn Jabir al-Wadi Ashi al-Wadi Ashi kaji Ibn Jabir al-Wadi Ashi akwai akwai Magaladawi bin Failijil Misri magaladawi duk almajiran ibnu taymiya ne hmm. sahabban ibnu taymiya ne hmm. akwai magaladawi bin qailijil misri akwai salawuddin safadi hmm. akwai ahmad bin muhammad akwai ahmad bin muhammad bin abradi alhambali kaji ba ahmad bin muhammad bin abradi alhambali sannan akwai shamsuddin ibn sayagi Shamsuddin ibn Sayagi almajiran ibn Taymiyyah ne sabon ibn Taymiyyah ne akwai Sa'aduddini Sa'adullahi Abu Muhammad al-Harrani akwai Zainuddin abdulrahman akwai Sharafuddin Abdullahi akwai Bahauddin Abdus Sayyid Tayyib sannan akwai Ibn Umar bin Hassan bin Habib akwai Nuruddin bin Ali bin Muhammad bin Abdul Gaffar Shafi'i akwai Zainuddin Umar bin Qasim al-Hammali akwai Alauddin Ali bin Muhammad al-Ma'rufu bin Badawi akwai Muhammad bin Ubbad Shajja'i akwai Sahibu Sabatata At-Tamas akwai Fadima bintu Abbas bin Abil Fatihi akwai Ummu Umar ana kiranta Shahala bintu Ibrahim al-Maqumi wa'annan ba sunayen almajiran Ibn Taymiyyah ne sabon Ibn Taymiyyah to idan Malam Usman Kusfari Girgi ya kawo sunayen almajiran shehu ya ce sabbin shehu ana izgini ga irin sunayen a cikin almajiran Ibrahim Taymiyyah a wani littafi a wannan littafin mai suna Aljami'u Sirati Shekil Islam Ibrahim Taymiyyah na Muhammad Uzairu Shamsu uh, Aliyu Ali bin Muhammad al ɗaya daga cikin sahabban shi na karanta muku a cikin littafin in izgilanci ne kuma wa'annan sahabban shehu ibn taimiyan. an same su kamun samun sahabban shehu ahmad tijani waɗannan sunaye da kuka ji malam usman kusfari rigirigi ya ɗauko yana bayani ba shashi baɗi bane ba tatsuniya ba ne. kamar yadda kai da tattaki kake bara in tatsuniya ce gata a cikin littafin ku domin sunayen malaman ku su ma suna kamanceceniya da irin waɗannan sunaye na sahabban Shehu Ahmad Tijani ga littafin nan wanda in ka duba kashful hijab zaka samu waɗannan sunaye idan ka duba rabu'ul niqab shi ma zaka samu waɗannan sunaye daga cikin sunayen da mai rabu'ul hijab ya kawo akwai cikin 'ya'yan shi akwai hajj alhaji Aliyu harajimi barrada akwai almajirai sabon shehu tijjani akwai asayidi muhammad al-arabi a tazi a darawi a ah, damarawi an ji ko as-sayyidi Muhammad al-Arabi at-Tazi ad-Damarawi sannan akwai as-sayyid al-Qutb al-Haj Ali at-Tamasini sannan akwai as-sayyidi Ibrahim ar-Rayyahi sannan akwai ash-Sharif sayyidi Muhammad al-Mushiri sannan akwai as sayyid al qutb al haj ali sannan akwai as sayyidi ibrahim ar rayyahi sannan akwai ash sharif sayyidi Muhammad al mushiri sannan akwai as sayyidi muhammad tunusi akwai Maulaya Muhammad bin Abin Nasri al-Alawi sannan akwai ah, akwai as Ahmad sayyadi Ahmad Abdalawi sannan akwai sayyadi Idris uh, Amuru sannan akwai sayyadi Masa'udu bin bin Uwaidiri sannan akwai sayyadi Masa'udu uh, Kadimu uh, Sayyidina Shehu Ahmad Tijani sannan akwai Alhaji Bu Jam'a akwai alhaji bujama shi ma hadimin shehu tijjani ne cikin sabon shehu tijjani sannan akwai almuqaddam abu ya aza barrada sannan akwai asayyadi ala'ul farisi sannan akwai alƙadi sayyadi sayyadi humadu ah, sayyadi eh, hamidu banna'i sannan akwai asayyadi abdulwahidi barrada sannan akwai alfaqihu sayyadi muhammad ibn tayyib Banyisi sannan akwai Asayid Alhaji Ahmad Banyisi sannan akwai Asayid Abdul Wahab Banyisi addariri dariri sannan akwai Asayid Alhaji Abdul Wahab Ibn Al-Ahmar sannan akwai Alhaji Abdul Gani at sannan akwai Abdulwahab Tazi sannan akwai Alhaji Abdulrahman Sukairiju sannan akwai Al-Muqaddim Sayyid Alhaji Tayyib Al-Qabbabu sannan akwai As-Sayyid Abdulkarim al sannan akwai Maulaya Zaki Almadagari madgari an ji ko eh Maulaya Zaki al sannan akwai Ash-Sharif Sayyidi Ahmad ah, Dubaizi sannan akwai A Sayyidi Muhammad bin Abdullahi Jilani, sannan akwai Muhammad bin Gazi, sannan akwai Al-Abbasu ibn Gazi, sannan akwai Sayyidi Muhammad Sharif amri sannan akwai Sayyid arabi bin Sa'ihi, sannan akwai Alhaji Muhammad Jabbabi sannan akwai Sayyidi Muhammad Hafiz Shingidi al sannan akwai Ahmad Salim Ah, wadini sannan akwai sayyidi muhammadu salik wadini sannan akwai al-muqaddam ibn al-abbas samguni akwai ahmad bin abdurrahman samguni akwai as-sayyid abul qasim bin yahya as-samguni akwai as-sayyid bil qasim badawi ah, ah, akwai alhaji aliyu falam ya tahammal kaji sunan shi ma alhaji aliyu falam ya tahammal sunan shi almajirin shehu tijjani ne shi ma sannan akwai sayyidi muhammadu budawiya sannan akwai sayyidi abdulkadir bin abdulmalik ardini adirini kaji ko wa'annan sannan akwai nan waɗansu daga cikin almajirin shehu tijjani kenan wanda aka kawo a cikin littafin kashful hijab wanda shi ainihin Malam Usman Kusfa ya karanto sunayen waɗansu daga ciki a cikin rafin niqab na Sheikh Ahmad Sukairish da wanda ya wannan littafin da wanda ya rafin niqab duka ɗaya ne bayan an yi kashful hijab daga baya sai ya rafin niqab to sunayen da ya kawo waɗansu babu su a cikin wancan sunayen da ya kawo waɗansu wancan babu su a cikin nan to amma da jahilci ya kowa biyawa in dai suna shi ke mai da mutum zindiki to kamun a samu almajiran shehu tijjani almajiran ibn taimiyya aka samu domin almajiran ibn taimiyya ya riga shehu tijjani zuwa da kusan shekara shekaru akalla ba aksara ba ɗari shida ko ɗari bakwai to ga sunayen almajiran shehu tijjani ga kuma sunayen almajiran ibn taymiya in akwai wani ba wahabi da ya isa ya zo ya ce sunayen almajirin ibn taymiya da muka karanta ba almajirin shi bane ya zo ya gaya mana ya zo ya challenge namu tun daga gashi mun kawo su ibn abdul hadi a ciki mun kawo su Imam zahabi a ciki mun kawo su ibn kasir a ciki sai sahibu tafsiri wannan ma sunayen ɗaliban ibn taymiya da yawa daga cikin wahabiya ba ku san ma inda za ku samu sunayen ba gashi mun zo mun ba ku karatu saboda haka wannan bawan Allah da kuke gani alimun ne bi kulli ma'anar ilimi malami ne da dukkan ma'anin ilimi yana nan garin Kaduna Zaria dan mu ne ana kiran shi Sheikh Malam Usman Kusfari Rigirigi kuma hidimar da yema addini wallahi tallahi kaga buwa biya wannan Najeriya ban ga wanda ya hidima irin sa ba ilimin da yake da shi na addini kaga buwa biya wannan Najeriya in suka zo gaban shi wallahi sai sun sha karatu ba tsaran su bane na taba halartar majalisin su daya in ya zauna yana ba da karatu a sa tun safe sai dare bayan nan duk wani littafi da kasai tun da kan tafsiri fiqhu kan hadisai ta yake bayarwa ya ma haddace a kansa kuna kallon shi haka kuna mai kallo kamar wani za ka wasu ma suna kiran shi da sakare da wani soko abin da ya kama daga ga eh, soko ne a cikin annabi muhammadu kuma gwani ne a cikin ilimi kuma gwarzo ne a cikin soyayyar waliyai saboda haka wannan a takaice kenan na zo in wayar muku da kai yan uwa akan waɗannan sura kar a ruɗe ku da cewa ko masu yin izgiri wallahi su daina duk wanda ya izgiri da sunan sabon shehu tijjani wallahi ran alkiyama sai yayi nadama duk wanda ya izgi da sunan almajiran shehu tijjani wala ran alkiyama sai ya da dama domin alkawarin shehu tijjani da annabi muhammad ran da shehu tijjani ya ga annabi abinda annabi ya faɗa ma shehu tijjani ya gaya mana kulli ashabika la yu'zuni shehu tijjani faɗa ma almajiran ka kada wanda ya cutar da ni sai shehu tijjani ya ce ya rasulullahi ta taya almajirai na za su cutar da kai sai ce bi iza ya tuba aduhum da. in dan tijjaniya ya cuta dan tijjaniya ni manzon Allah ya cutar to ina kuma ga wanda baya cikin dariƙa shi da dan tijjaniya wallahi ran alkiyama sai yana dama shi yasa zaka ji shehu tijjani ya ce man sabbana wa lam yatum mata kafiran fa wailul limakar sabba jambi wa itrati duk wanda ya zage mu ya sake ya mutu bai tuba ba zai mutu kafar kafirci azaba ta tabbata ga wanda ya zage bangaren mu ko ya zage almajiran mu wanda ya zage mu zai shiga azaba wanda ya zagi almajirin shehu tijjani mu dinnan ka zagi mu ran alkiyama sai ka shiga wuta wallahi in dai baka tuba ba to saboda haka ku daina izgini da sunayen almajirin shehu tijjani duk wanda ya izgini da sunan almajirin shehu tijjani ran alkiyama sai yana dama aqulu qawli hadha wa astaghfiru lillahi wa lakum nutawwif muna sallah irin yadda manzo Allah yake sallah da aka yi ta sallah a rike sallah kar ayi wasa da ita musamman sallolin nan bayi gayi na biyar a rage yawan barci a rage yawan barci wannan yanayin da ake ciki yanzu za ka samu duk bala'in da kake ciki mumini bai da ganimar da ta kai sallah da daddare baka da ganimar da ta kai sallan dare mu yawaita sallan dare sallan dare yana sa hasken fiska yana sa annuri zaka dinga ganin fiskar ka tana haske za ka yi uwa a dinga yawaita sallah da daddare amma kar ya zama da daga ka kwanta in ka tashi ba sallah da daddare ba kaza ba a yin wannan yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa sifan mutane na gari wa bil ashari hum yastaghfirun in ka tashi wa bil ashari mutane na gari lokacin ashar irin wannan lokacin da ake karban addu'a zaka ga mutane sun tashi suna addu'o'i suna sallah duk wanda yake da bukata yake bukatan Allah tabaraka wa ta'ala ya biya masa bukatansa ya kuma samu nutsuwar zuciya ya inganta imaninsa ya yawaita sallah da daddare ka yawaita sallah da daddare kar ka yawaita bacci bacci na rago ne bacci na rago ne a rage ba a ce kar a yi ba amma a rage a rage in kana yawan sallah da daddare Allah zai taimake ka akan duk abin da kake bukata Allah ya shige mana gaba sannan a nan mala ya ce to kun ga wannan satsara ɗaya ne duk muka yi wannan dogon bayani mala ya ce sannan akwai wani jimi suratun najimi ma ta yi bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girmansa tunda kun ga ai mun karanta dama a baya ko ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa to inda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa annabi baya faɗan ƙarya duk abin da ka ji annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa wa ma yajibu anil hawa in wa illa wahyuha shine annabi kadai ake mai wahayi sai yasa ya zamanto annabiyul ummi a alamu man asnada an hurbuwat wal hukama'u duk wani malami daga ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jawo ilimin da ya sani in an ce wannan malamin hadisi ne ya san hadisi ya san kaza ya san kaza an ka tambaye shi hadisin ma sai a ce maka hadisin annabi daga annabi ya jawo ilimin shine sallallahu alaihi wasallam kogin shine teku hatta annabi adamu da ake ganin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa allama Adamal asma'a kullaha ko sun ma'aradahum ala al-mala'ikati fa qala abduni bi asma'i haula'i Allah ya sanar da annabi Adamu sunayen abubuwa ya ce wa mala'iku ku gaya min sunayen annabi Adamu ya ta da ba annabi Adamu ya tashi ya faɗa to wannan ilimin wannan wannan abin da annabi Adamu din ya sani daga ilimin manzo Allah ne shine suke faɗa ya wato lakazatul ulumi min alimil ghaibi wa min hali adam al asma'u manzo Allah kai kake da zatul ulumi min alimil ghaibi wa min hali adam al asma'u sannan wa man tawat alaihi al qissatu min azimi manzilatihi wa qurbihi wa mushahadatihi da kissan da wannan surori guda biyu suka kunsa inda suratul isra'i da suratul najm suka kunsa min azimi manzilatihi na girman darajarsa shugaba sallallahu alaihi wasallam wa qurbihi da kusancinsa da Allah wa mushahadatihi da abubuwan da ya gani ma hada min aja'ibi na abubuwan ban mamaki da ya gani yanzu muka faɗi kaɗan daga ciki ko wa min zalika daga ciki ismatuhu minan nasi bi qaulihi ta'ala wallahu yasmuka minan nasi yanda Allah ya kara manzon Allah ya ce masa wallahu yasmuka minan nasi Allah tabaraka wa ta'ala zai kare ka minan nasi daga sharrin mutane da shugaba sallallahu alaihi wasallam yana tafiya saboda sahabbai suna jin tsoron kan wani abu ya samu annabi sai kaga sun sa annaba a gaba suna bin annaba a baya kaga na baya dai ba zai inda na baya ya zo sai dai ya riske su na gaba kuma in ya fito zai su za su gan shi kafin ya zo kan annabi to sai Allah ya saukar wa shugaba wallahu yasmuka minan nasi Allah zai kare ka daga duk sharrin mutane manzo Allah sai ya ce wa sahabbai ku yi gaba bayana kuma ku baro mala'iku don haka sai ya zama yanzu shi yake kada sahabbai gaba baya kuma mala'iku suna gadin sa sallallahu alaihi wa alihi sallam wa qawluhu ta'ala haka fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake gaya wa annabi na girman sa da yake nunawa wa idh yankuru bikal ladina kafaru ka tuna lokacin da kafarai suke maka makirci li yathbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ka tuna lokacin da suke maka makirci suna so su kashe ka suna son su kore ka suna taɗa maka makirci amma Allah yana ta mayar da makircin kansu sallallahu alaihi wasallam haka faɗin Allah illa tansuruhu faqad Allah duk wanda yake ganin ba zai taimaki wannan addinin da annabi ya zo da shi ba to faqad nasarahu Allah ya taimaki annabi ya taimaki wannan addinin sannan kuma wa ma da Allahu bihi anhu fi hadhihi alqissa min azahum ba'da taharrihim lihulkihi da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tunkuɗe na cutar wanda kafirai suke son su yi wa annabi cikin wannan kissar bayan taharrihim da suna kwaɗayin luhulkihi su ga annabi ya halaka a tunaninsu sannan wa kulusihim na jiyan da yadda suka keɓance suna ta ganawa fi amrihi kan lamarin manzon Allah wal akzi ala absarihim da yadda Allah ya ɗauke gannansu inda kuruji alaihim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da gare su domin abin da ya faru kafarai sun da dab za a yi hijira sai suka yi ta mitin suna ta mitin suna ta mitin cewa sai sun kashe annabi daga cikin wanda ya halarci mitin din har da sheda shedan ya halarci mitin din ya zo musu fi surati shaykhin najadi a suran sufan wani tsoho dan najadu hmm. shedan ya zo musu sufan wani tsoho dan najadu shedan ya zo musu a gurin ya ba su shawara ga yadda za ku yi ku kashe annabi ga yadda sun gama wannan sai suka je gidan da manzo Allah yake da daddare suka kewaye gidan suna jiran manzo Allah ya fito su ram da shi su kashe shi Allah sai sa musu bacci da ya sa musu bacci manzo Allah sai ce sayyidina Ali ya zo ya kwanta akan shimfidan sa sayyidina Ali ya kwanta radiyallahu anhu alaihi salam da ya kwanta manzo Allah sai ya fito ya ɗibi ƙasa damki duk kafirin da zai shige manzo Allah sai ya zuba ƙasan akan shi yana zuba ƙasan a kan shi yana zuba ƙasan a kan shi yana zuba ƙasan a kan shi akwai ayan nan ta suratu yasin wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cewa wato wajalna min baina aydihim ko saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yusirun to wannan haka Allah tabaraka annabi yana karantawa yana yana karantawa yana zuba musu ƙasan sai da manzo Allah suka fita sun yi nisa sai suka tashi suna zuwa suka leka ɗaki su ɗaga shimfiɗa sai suka ga sayyidina Ali ne lokacin sayyidina Ali yana samari sai suka ce ba shi suke nema ba ina annabi ya ce shi ma ya fita kawai can sai suka taba kansu kowa ya taba kansa sai ya ji ƙasa alaman a gwada musu hadara ce ta danne su kuma ta danne su sun dannu haka suka bi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi wa zuhulihim an dalabati fil gari da inda suka rude a wajen neman annabi gashi a ƙasan kogo fa a wannan kogon da manzo yake ciki lokacin da suka yi jira, inda sun yi haka ɗayansu ya sun kuyar da kansu haka da zai ga annabi kai ko idan sa ya kai kan gurin zai ga manzo amma Allah sai ya sa da giza-giza ya yi saƙa ga kurciya tana koyi a gurin haka su idansu mu duba nan haba malamin, ku ganin giza-giza bane me za mu je mu duba baya cikin nan sayyidina abubakar yana ta cewa ya rasulullahi Sun su gamu sun su gamu sun su gamu ya ce ma zan zannuka bisnaini Allahu huma. me yi tsammanin ka da mutane biyun da na ukun su Allah ne Na ta hazan inna Allah ma'ana da haka haka suka tafi bayan sun tafi wa maza zahara fi zalika min al ayati wa nuzulis sakinati alaihi da abin da ya bayyana na ayoyi lokacin tafiya da manzan Allah yayi lokacin da ya fita zai yi hijira din nan da yanda Allah ya saukar wa da annabi nutsuwa sai da Abubakar yana cikin kunci manzon Allah yana nutsar da shi wa qissatu suraqatu ibn malik da yanda kissan suraqatu ibn malik shi suraqatu ibn malik ya ji Quraishawa sun sa raƙumi ɗari suka ce duk wanda kun sa raƙumi ɗari a lokacin kamar yanzu ka ce ne duk wanda ya maka kaza za ka ba shi manya-manyan jifa-jifai ɗari jifa-jifai ɗari to shi ne a lokacin suka sa suka ce duk wanda ya zo musu da annaba a raye ko a mace yana da raƙumi ɗari da haka da ya ji shi suraka tubunu malik sai ya ji labarin annabi ya fita ya yi hijira sai ya fita jarumi ne sai ya ce wannan raƙumi ɗarin ba zan shige su ba da aka sai je bu bayan manzo Allah yana tafiya kuwa da ya bi hanya daidai can kuwa sai ya hango manzo Allah da sayyidina Abubakar da ya hango su sai yi kan annabi da kutu da takobi akan dawakinsa yana zuwa manzo Allah sai ce dokin kawai aka yi wa umarni tsaya ƙasa sai ya rike kafafun dokin cak sai ta tsaya Sarakatu <laughs> bin Malik ya rasa yadda zai ya ce a ce to Allah ka kyale ni na tafi in dai ka kyale ni na tafi wallahi ba ruwa na yanzu kan na yadda ku tafi abun ku ni ma zan tafi annabi ya ce to kasa sake shi ta sake shi suraka har ya tafi sai ya ƙara tunawa raƙumi ɗari sai ya dawo yana ƙara zuwa manzalla ya ce ƙasa rike shi ƙasa da ta rike ko fatan dokin sai da ta rike har zuwa gwiwan dokin tana haɗewa yana kallo sai yana cewa manzan Allah ka tuna ya rasulullahi zumunci zumunci zumunci ina haɗa ga zumunci kai hakuri Za Allah yi dariya ya ce ƙasa ta sake shi ya ce to amma fa in ka ƙara dawowa kuma za ta haɗiye ka in dai ka dawo kuma za ta haɗiye ka har ya biya zai tafi sai manzo Allah ya kira shi ya kira suraka ya ce wa suraka kaifa bika izala bista siwarai kisra ya ce suraka ka musulunta yaya za ka yi lokacin da aka ɗauki kambun kisra aka ɗora a kanka kambun kisra a lokacin kisra fa shine shugaban ƙasan fashiya wanda a duk duniya ita ce sufafawa kaman ka ce amerika yanzu ba ita ce superpower ba kamar ce maka yanzu muna magana in ce ya za ka yi gobe ka ganka kai ne shugaban kasan amerika a White House kai ne shugaban kasa kai ma ka ce ah, malam ina ga dai ya dan sha wani abu ne ba da gaske ki to suraka haka manzo Allah ya ce masa kaifa bika idza suware ki sara suraka tubun malam ya ce to shiru ya ce to ya ce to in ka yi haƙuri musuluncin nan zai girma za ka ga abin da nake gaya maka da aka suraka ya yadda ya musulunta bayan an musulunta aka je a zamanin sayyidina rasulullah ya kasance daga cikin sahabbai masu haƙuri shi suraka haka yake in ya zauna za ka ga ba yawan magana yana da haƙuri to wannan kissa su na umar su na bakar duk sun rike ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya rasu na bakar ya zo ya yi shekara biyunsa ya rasu zamanin sayyidina umaru aka karye aka karye daular fasha kisara mulkinsa aka karya sai na umaru da sahabbai suka shiga cikin fada kisara aka karya ta aka ɗauko kambun kisara ɗin sai na umaru ya ce aina suraka ina suraka aka ce ga suraka aka ɗauko shi aka faɗa aka sa masa ya ce mu'ujizar manzo Allah ta tabbata ya ce mu'ujizar manzo Allah ta tabbata aka yi kabbara aka yi kabbara aka yi kabbara to shine har yau shi kasan ta zama to kasan musulunci ta zama kasan musulunci za ku gama abin da yake faruwa ita ce kasan iran a yanzu za ku ga abin da yake ta faruwa na yaƙe-yaƙe da ke tsakanin su shekaran jiya sun kai wa kasan isra'ila hari ko da missiles kusan ɗari da wani abu kuma ya yi ɓarna to amma dai za ka ga wasu musulmai waɗanda ba su da wayewa a harkan al'amura sai suna cewa iran din nan yan shi'a ne ai yan shi'a ne yan kaza ne ba ku yan uwa ka gode ka yi wa kanka faɗa duk yanda muke ganin saɓani da yake tsakaninmu duk yadda muke ganin saɓani da yake tsakaninmu sai dai ka faɗa don ka ji daɗin bakinka ba ka yi saka cire 'yan shi'a daga da'irar musulunci ba ba ka yi saba kamar yadda kai ma ba za a cire ka ba sai dai ka ne ya cire ka to baka kai saka cire shi'a daga da'ira ba don haka akwai abin da ya haɗa mu ya zama na cewa maganar da ake yi isra'ila ɗin nan yahudu sun kashe mutum dubu arba'in da biyu a yankin gaza a cikin dubu arba'in da biyu ɗin nan akwai yara zallan yara ƙananan yara dubu goma sha bakwai mata dubunnai barnan da suka yi kenan suka yi wannan kisan yanzu kuma sun faɗo ƙasar labanan akwai ƙungiyar hezbollah shugabanta na uh, Hassan Nasrullah sun kashe shi yanzu haka a kullum a yanzu nan maganar da nake gaya maka zai yi wala an jima ba ga an fitar da abu an ce sun kashe mutane ba suna kashe mutane suna barna Iran din nan ta tashi ta yi amfani da karfin da take da shi ta jefa musu bama ba mai suma to amma za ka ga wasu wanda sun fito jikin musulmai mu yan shi'a ba musulmai ba ne a gurinmu ba na ne saboda suna zagin matan manzan Allah la ilaha illallah zagin matan manzan Allah jarima ce babba amma ya rajule taqilla kai iyayen annabi kake kafirtawa kai iyayen manzan Allah kake cewa yan wuta ne matan manzan Allah sun kai iyayen annabi ba su kai iyayen annabi ba ba su kai iyayen annabi ba sannan kuma duk tsiya shi ba yahude yana kallon ai wannan dan shi'a ne wannan shi kuma ba dan shi'a bane wannan sunni ne dan dariƙa wannan ba wahabi ne suna mana kallon wannan abu Kuɗin gora suke mana ku su musulunci kawai suke yaka daka da Allah ya zama da waɗansu malamai waɗanda ba su san ba su da wayewan ba su da wayewan duniya ba su da abu saudiyar da kuke gadaran ta koya muku wannan abu ita ma ta watsar da wannan shirman ta watsar shi'a shi'a sun yi kaza sun yi barna kaza ka rasa meye sirrin gaba tsakanin wahabiyawa da shi'a ni na rasa wata kwangila wahabiyawa suka ɗauko dan domin dai mu hankalinmu bai kama ba ka ce wai kishin zagin sahabbai ne yasa kake kin yan shi'a da za ka fara kishin dan mutunta annabi ne sai mu ce ka fara kishin iyayen annabi da kake cewa yan wuta ne sai mu ce ka fara kishin da haka yan uwa har abada har abada daga yanzu har duniya ta ƙare akwai yan shi'a daga yanzu har duniya ta ƙare akwai waɗanda ba yan shi'a ba musulmai sawa'un sufaye ne bayan Allah ko su wahabiya ne akwai su za a yi ta kasancewa haka to abin da ya kamata saɓani ba za a daina shi ba amma akwai gurin da wani point da mun haɗu guda ɗaya ban ga hikima ba ni a cikin bayahudi Yayi yi ka fito kana murna wai ba yahudi ya barna ya kashe dan a me hikiman ka ba wanda alqur'ani yake cewa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Allah ya ce wanda za ka same su mafi tsananin gaba ga musulmai al Yahudi yahudawa yaushe kuma za a zo da Allah saboda Allah in dai ba ka dan abin nan ba ya zama da kawai mutane kullun kishin jini kawai kai dai a kashe yan shiya a yi kaza wannan ba daidai bane wallahi ba daidai bane ya kamata mu ji tsoron Allah babu tare da shi'a in suna zagin sahabbai dan yan shi'a ba ba dukan su bane masu zagin sahabbai akwai yan shi'a zaidiya suna nan akwai wanda ba su zagin sahabbai kuma yan shi'a ne kuma suna kallon fifikon sai na ala akan dukkan sahabbai amma ba su zagin sahabbai da haka idan suna zagin sahabbai mu ba mu tare da zagin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu tare da taba darajar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba ma tare da masu kafarta iyayen annabi ba mu tare da wannan ba mu tare da wannan amma akwai wata nukuda wacce ta haɗa mu kuma Iran din nan ko yau ko kaki ko kaso ta yi maka wani fintin din sunan Saudiya kun san ta sunan Saudiya kasar Saudiya al-Mamlakatul Arabiyya Saudiya sunanta kenan Alu Saudi ita kuma Iran da ta tashi sai ta danganta wa kanta Islamic Republic jumhuriya na musulunci da yanda ya kamata mu a ce saudiya ne ya kamata a ce ta dauki wannan sunan ko ta zawa kanta alal akalli ba sa'udu ba sa'udu ba tsayar da ya mana ba mu san waye shi ba da da gaskiya sai a sa sunan kasan muhammadiyya ba saudiya ba kasan manzo Allah ne ba gaskiya bane kasan manzo Allah ne sai a sa musu muhammadiyya amma aka sa saudiya tare da cewa muna da ramzi manya-manya guda biyu muna da Mandala, a ƙasar muna da ka'aba muna da manzala a ƙasar muna da kaba, amma suka ga su sa wa ƙasar sunanta Saudiya isa kuma wannan da kuke zagin su su kuma suka sa wa kansu ma Islamic Republic jamhuriyar musulunci to aka ga tun daga nan ma amma wani mai hankali inda wanda zai fahimta ba zai fahimce ku ba sannan kuma kasan da ake cewa mu muna kokarin mu kara sahabbai mu kara kaza kana tura iyayen annabi wuta maganan da ka samu ba nutsuwa ba hankali ba wayo da haka mu abin da muke roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya dammari wannan ƙasa Allah ya dammare ƙasan Isra'ila Allah ya ba musulmai nasara albarkan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba musulmai nasara wannan kashe-kashe da ake ake kashe yan uwanmu a Filistin a Lebanon a Syria a Iraq da sauran gurare Allah ya kawo mana sauki barkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yan uwa a takaice dai za mu tsaya a nan zakara wa'alul hadisi wasiyar fi qissatil zari wa hadisil hijira to insha Allah tabaraka ta'ala za mu tsaya a nan sai in wani sati Allah ya kai mu akwai abubuwa da yawa a wannan za mu tashi batun inna a tsaina kausar insha Allah da haka muna roƙo Allah Allah ya biya mana buƙatun mu zahiran mu baɗin uwa albarkan wannan littafin da muke karanta duk ran da aka karanta shi ku dinga tawassuli da shi yana da matukar muhimmanci shi wannan littafin yana daga cikin sirrinsa mutum in yana rashin lafiyan da ya gagara in an sauke yana warkewa amma warkewan ɗayan biyu in cutar ba ta tashi ba ne Allah zai yanke jinyan zai rasu in kuma ta tashi ne zai tashi saboda albarkan ashifa za ku ga mutanen Kano saboda alaƙar su da annabi suna da tasiri mai ƙarfi da yadda suke kallon wannan littafin littafi ne mai matukar muhimmanci da haka muna tawassuli da littafin da abin da yake ciki na sufofin manzo Allah da darajojinsa Allah ya kawo mana sauki a wannan ƙasa Allah ya kawo mana yayewa tsananin rayuwa Allah ya ɗauke mana wanda yake da bukata karama ko babba goye ko a fili Allah ya biya masa marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya mamatan mu Allah ya gafarta musu akwai wata ɗaya daga cikin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 قائمة بإمداد العظيم سبحان